بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة ba mun tsaya karshen hadisi na hudu cikin wannan littafi alhadisin rabi ko wanda yake magana dangane da wajabcin wato ainihin shaka ruwa idan mutum ya abin nan ko wanke hannu ko istijmari da sauransu zuwa dai karshe yau kuma za mu tashi hadisi na biyar alhadisul khan hadisi na biyar cikin jerin hadisan wannan littafi an abi hurairata radiyallahu an أن رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب wannan shine hadisi na biyar an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yabulanna ahadukum kada ɗayanku ya yi fitsari filma da'im cikin ruwa wanda yake tsaye annabi ya fassara shi da cewa allazi la yajri wanda baya gudu ruwan da ke tsaye ruwan tafki ruwa na kududdufi ruwan da ke tare a wani rami wanda ba gudana yake ba ba tafiya yake ba annabi ya hana ɗaya daga cikin ku yace zai fitsari cikin irin wannan ruwa sun yaghtasilu minhu a wata riwaya sun summa silu fihi kowace riwaya ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce zai yi wanka ciki ma'ana kada kuma ya yi wanka a cikin ruwa da yake gudana wanda baya tafiya da yake tsaye wanda baya tafiya abu biyu kenan annabi ya hana abu na farko mutum ya yi fitsari a ruwan da yake tsaye wuri ɗaya wanda baya gudana abu na biyu mutum ya ce zai wanka wannan wankan wani iri sai annabi ƙara bayani cikin hadisin muslim la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi kada ɗayanku yayi wanka cikin ruwan da yake tsaye wa huwa junubun alhalin mutumin na da janaba wato kina hadisin yana nuna hani dangane da al'amura guda biyu abu na farko shine hani game da mai game da yin fitsari cikin ruwan da baya gudana abu na biyu shine mai yin wankan janaba a ruwan da yake tsaye wanda baya gudana to sai mu ɗauki abu na farko hana mutum ya yi bawali cikin ruwan da yake tsaye wanda baya gudana wannan hani wani iri ne malamai suka yi maganganu guda biyu waɗansu suka ce hani ne na haramci waɗansu suka ce hani ne na karhanci idan mun ɗauki ra'ayin da ke cewa hani ne na karhanci wato kenan inda mutum zai zo ya yi fitsari cikin ruwan da yake tsaye baya gudana tabbas ya saba ma annabi kuma akwai zunubi a kansa sai in ya yi istighfari ko waɗansu ayyuka da cikin ayyukan da ke kan kare zunubi ne sannan ba za a kama shi da wannan ba amma matukar yayi wannan to yana sabo kenan wanda suka ce makaruhi ne idan mutum yayi ba zunubi a kansa sai dai bai kyauta ba to cikin waɗannan ra'ayoyi guda biyu ra'ayi mafi karfi shine ra'ayin da ke nuna haramci tunda ka'ida idan annabi yayi hani akan ɗauki hani ne kan haramci sai in an samu wata karina da za ta nuna ba haramci ake nufi ba kar hanci al-aslu fi nahyi shine at-tahrim la yasaru ila al-karahati illa bi dalilin yadullu ala zalik ba a cewa ai wannan hani abin da yake nuna wa kar hanci sai fa in muna da wani dalili ko wata karina ta zahiri da ta kautar daga hanin daga haramci zuwa karhanci wannan shine sakamakon da za mu samu a ciki to baya ga haka to menene hukuncin ruwan da gashi an ce da kar a yi a ciki ko to idan aka riga an yi me matsayin wannan ruwa yanzu ga ruwa a tsaye a taro wuri guda damana ta sauka an yi ruwa ya zo ya tarri katin rami inda baya gudana wani ya zo ya yi fitsari ciki meye matsayin wannan ruwan da aka riga aka yi fitsari a ciki to wannan ita ce matsala ta biyu cikin muhimman matsaloli da malamai ke tattaunawa a kansu dangane da wannan hadisi to sai malamai suka yi maganganu kamar haka suka ce na farko dai mu kalli wannan ruwa mu gani shin yana da yawa ko kaɗan ne mu ɗauke shi kan cewa ruwa ne mai yawa suka ce idan ruwa ne mai yawa sai wani ya zo ya yi bawali a cikinsa wannan bawalin baya haifar da kasancewar ruwan ya zama najisa bai zama najisa ba kun fahimta da kyau tunda bai zama najisa ba wani ya zo zai ɗiba ya yi alwala wani ya zo zai ɗiba ya yi wanka da shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko da ko an yi bawali a ciki tunda bai riga ya zama mai najisa ba suka ce idan koruwan ya zama kaɗan baya da yawa sai kuma wani ya zo ya bawali a ila inda za a tara ruwan gaba ɗaya bai kai drum ɗaya ba ma'ana ruwa ne na damana ya taru wajen amma bai taru da yawa ba ka san akwai inda ruwa ke taruwa ɗan kaɗan baya da yawa ila bai kai drum ɗaya ba sai wani ya zai wuce gefen hanya sai bawali ciki wannan ruwan me sa sai waɗansu suka ce matukar kaɗan ne ba mai yawa ba to yin fitsari cikinsa na haifar da ruwan ya zama najasa tun da ku ya zama najasa ba zai halatta ba kai alwala da shi ko wanka da shi wasu suka ce a'a ko da kaɗan ɗin ne ba abin da ya kamata mu lura shi ne bawalin da aka yi a ciki ya canja ruwan ta fuskar launi ko ɗanɗano ko shakensa ko bai canja shi ba in ya canja shi ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda uku ruwa ya zama najasa in ko bai canza shi ba to bai zama najisa ba kun fahimta ko shi dai mai yawa sun yadda cewa ba najasa bane ba dan mutum ya yi bawali daya ce a waje daya akwai waɗansu malaman da suka hau kujerar naki suka ce annabi ya hana a yi bawali a ciki to da zaran an yi bawali cikin ruwan nan to yin bawalin na gadar da najasar ruwan ko kaɗan ne ko mai yawa ne ko ma wani iri ne mutum ya yi bawali ba ruwan mu ba ma jiran mu ce ya canja launi ya canja dandano ya canja sake ba da an yi boli ciki ba suka ce ya zama najasa waɗannan duk suna cikin maganganu da malamai ke tattaunawa a kai dangane da wannan hadisi amma gaskiyar al'amari idan muka lura da sauran dalilai da waɗansu alamomi na shari'a da waɗansu alam da waɗansu dalilan daban da ba wannan hadisin ba za mu isa cewa shi ruwan nan da aka yi bawali a ciki matukar bawalin nan bai canja ɗanɗanansa ba bai canja shaƙensa ba bai canja wato ainihin launinsa ba canjawa mai rinjaye ruwan yana nan a matsayinsa na jasa in ko ya canja to shi shikenan ya zama na jasa in bai canja ba yana nan a matsayinsa na mai tsarki kai in ko ya canja to ya zama mai kenan ya zama na jasa daga cikin abin da za mu iya kafa hujja da shi hadisin bi'iru buda'a wata rijiya ce tsohuwar rijiya cikin garin madina wani lokaci idan ana cikin wadatar ruwa mutane sai su watsar da ita ba sa amfani da ita ba sa ɗiban ruwan cikinta saboda ruwa ya riga ya wadata a dai to lokacin da aka yi mata aka watsar da ita ba amfani da ita sai ta zanto wurin jefa shara kare ya mutu sai a ɗauka a jefar akuya ta mutu sai a ɗauka a jefa a wannan rijiyar idan mata suka gama jinin al'ada tsumman da suke amfani da shi wajen jinin al'ada duk sai su jefa cikin wannan rijiyar to ana nan kuma sai a shiga wahalar ruwa to ita kuma ta baya kafewa sai ko mutane su dawo suna bukatuwa zuwa ga mai ruwanta sai kuma su rinka ɗauka suna alwala da shi kuma annabi bai hana su ba kun fahimta da kyau me yasa sai suka ce saboda ruwan na da yawa najasar da aka jefa a cikin kila ta ɗauki lokaci har ta zagonye ta zama ba najasa ba ko Allah kalli ko da akwai sauranta ba ta yi tasiri mai ƙarfi ta yadda za ta canza ɗanɗanansa ko launinsa ko shaƙensa ba da haka sai ya zanto ana yin alwala da shi da wanka annabi bai hana ba sallallahu alaihi kun fahimci wannan magana da kyau don haka duk ruwan da aka yi bawali ciki wanda yake tsaye kafin mutum ya yi bawali za mu ce annabi ya hana karka yi to idan ya yi fa ruwa ya zama najasa to shine sai in komar da ku zuwa ga maganganun da na yi wanda malamai suke kawowa cikin maganganun da ake kawowa gargashin wannan to sai mu je maganar wanka annabi ya ce kar ɗaya daga cikin ku yayi wanka la yaktasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun a hadisin farko la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri thumma yaktasil minhu a wata riwaya thumma yaktasilu fi thumma yaktasilu minhu kare ce zai wanka minhu daga gare shi ko sun ma yaktasilu fihi ko yace zai wanka cikin sa idan aka ɗauki riwayan ma yaktasilu minhu wato abinda wannan ke nufi mutum ya tsaya a bakin ruwan daga gaba ya rinka ɗebo ruwan yana zubawa a jikinsa shi annabi ya hana idan aka ɗauki ruwayar ma yaktasilu fihi mutum ya tsalle ya fada cikin ruwan ya nutse ciki ya fito shi annabi ya hana to kowace riwaya ta inganta annabi ya hana wannan din kuma ya hana wancan sallallahu alaihi wasallam wato matukar ruwa na tare wuri guda ba a yadda ba ka je kai wanka Tawa'un wankan nan za ka yi ninkaya ne ka yi tsallaka fada ciki kai kurmuwa Tawa'un wankan nan daga gefe za ka tsaya kana ɗebowa kana watsawa a jikinka na jikinka na komawa ciki duk an hana ka saboda wannan riwaya guda biyu shine ibnu hajar ke cewa riwayan minhu tana hana mutum ya ɗebo ruwan ya kamfata hakikatan kuma tana hana al'inijin wasu fihi istinbatan yace haka riwayan fihi tana hana mutum ya yi al'inhimas ya nutse cikin ruwan ta hanyar nassi kuma tana hana ya ɗeba ya zuba jikinsa daga gefe istinbatan da haka kowace ruwaya tana taimaka a ta kuma sun bayar da fa'ida guda biyu an hana mutum ya wanka a cikin ruwan da yake mai tsaye me za ka yi idan kana da bukatan wannan ruwan sai ka ɗiba cikin bokiti sai ka tafi can gefe ta yadda wanda kai na jikinka ba zai koma can ba wannan shine koyarwar addinin musulunci amma ka je ka shiga ciki an hana ka ka tsaya daga gefe kana ɗiba yana fadawa ciki kuma an hana ka ka duba tsarin addinin musulunci saboda me yau da gobe in mutane na bawali cikin wannan ruwa bawalin zai taru har yayi yawa kaga sai a hana mutane amfanuwa da ruwa wanda ruwa arziki yau da gobe in mutane na wanka a ciki in aka rasa abin sha kaga ka zo kaga ga wannan wanka a ciki zaka je akwai kazanta ka ɗebi wannan ruwa ka sha shi yasa shari'a dan a taskance ruwa a matsayin sa na arziki ta hana kar a gurɓata shi dan Allah ka duba ruwa wanda a duniya ba abin da yafi ruwa yawa in banda iska da ruwa me yafi wani abu menene waɗannan ababen guda biyu yawa a duniya iska da ruwa saboda dukkan makhlukat suna bukatuwar musamman ruwa ma min wa khaluqin illa huwa muhtajun ila al-ma duk halitta yana bukatar ruwa amma duk da arhasa da yawansa in ya taru a wuri arziki ne kaffa kaffa ake da shi ba a san alalata shi ba a san ayi almubazzaranci to kai tsammanin ka ubangijin da ya haranta almubazzaranci da ruwa zai kyale ayi almubazzaranci da dukiya zai kyale ayi almubazzaranci da zinariya ko azurfa ko ta gulla ko dukkan wani ma'adani mai tsada ga mai arhama an ce kana da fasaranci da shi kuma yin wannan wanka a cikin ruwan da yake tare mutane na bukata dabbobi na bukata yau da gobe wannan ya zo yi wannan ya zo yi kila wancan in sa kalau wancan ba sa kalau ba kila wannan in jikinsa ba kurji ko daya wancan jikinsa da kuraje da kazuwa da kyassi jikinsa akwai miki ya ji rauni jini na fita jinin nan idan ya shiga cikin wannan ruwa kila yana ɗauke da kwayar cuta wani ya zo ya ɗauka ya sha ko dabba ta sha me zai faru sai cuta ta yi saurin yaɗuwa a tsakanin jama'a to don musulunci ya ba da rigakafi sai ya riga ya datse wannan kofar tun asali wato kenan ko da addinin mu muka bi za mu samu rayuwa mai inganci za mu samu tsafta za mu sami kiwon lafiya amma rashin fahimtar addinin mu da jahilta sa shi yasa sai ya su tuka su rinka saurin yaduwa a tsakanin mu saboda hanyoyin da addini ya bi toshe kafar yaduwar su mun jahilce su mun bar kofofin a buɗe bamu mu toshe su ba yadda addini ce a toshe su ina fata kun fahimta to yanzu dai kenan an hana mutum ya yi wanka a cikin ruwan da ke tare wuri guda haka annabi ce kar mutum ya kuskure ya wanka cikin ruwan da ke tare wuri guda haka annabi ya faɗa haka kar mutum ya bawali cikin ruwan da ke tare wuri guda sai dai ya ɗiba ya je gefe guda ya je kayansa to idan aka riga aka yi wankan fa yin wanka a cikin wannan ruwa cin yana mayar da ruwan ya zama najasa sai waɗansu suka ce idan wankan ba na janaba ba ne ba ruwan bai zama najasa ba in wankan na janaba ne ruwan ya zama najasa amma ce mafi inganci ko wankan janaba ne ko ba na janaba ba ne ba yin wanka cikin ruwa baya mayar da ruwan ya zama najasa sai dai shari'a ta hana ka yi a ciki don saboda kada waɗansu su zo suna da bukatar ruwan wajen sha ko shayar da dabbobinsu yan an ga kana wanka a ciki wancin ya wanka a ciki wancin ya wanka a ciki to wannan zai haifar da mutane su kyamaci ruwan kaga ka haramta musu yin amfani da shi saboda kayi wanka ciki ko mu ce saboda hikimomin da a yau dinnan za su iya bayyana idan mutum na da cutuka a jikinsa akwai cuta da take saurin yaduwa musamman ta hanyar ruwan sha musamman ta hanyar dukkan wani danyen abu da mutum zai sha to wannan idan mutum ya je wanka a wannan ruwan duk jikinsa da kirfi duk jikinsa da kurji duk jikinsa da kazuwa ko da maruru ko ya ji ciwo jini na zuba ya je ya zubar da jininsa a ciki wanda hanya ce da zai yada cuta tsakanin jama'a sai musulunci ya toshe da tun farko wannan kaɗan kenan daga cikin ma'anonin da za mu iya fahimta karkashin wannan hadisi annabi sallallahu yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la yajri thumma yaktasil minhu kofihi a riwayar muslim la yaktasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta maka yin wanka cikin ruwan da ke tsaye a halin kana da janaba annabi ya hana wannan alhadisu sabi haka ne ku asadis kenan alhadisu sadis hadisi na shida an abi hurairah radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليكسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ولد الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وافروه الثامنة بالتراب أنكر karɓo حديثي daga أبو هريرة الله shi kare yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce idza shariba a idza shariba kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a a wata riwaya yace ne idza walaga a yamakon shariba yace idza shariba kalbu fi ina'i ahadikum idan kare ya sha ruwa cikin kokon daya daga cikin ku cikin bokitin daya daga cikin ku kamar yadda muka faɗa jiya al'ina al'ina'i ne mazubin ruwa abinda ake zuba ruwa a ciki na kasko ne wanda aka yi shi da ƙasa kwariya ce ko masaki ne bokiti ne roba ce al'ina dukkan abinda ake zuba ruwa a ciki don amfani na yau da gobe to sai kare ya zo ya tsoma baki ciki ya sha annabi ce falyek silhu saba duk wanda kare ya tsoma baki cikin bokitinsa ko cikin kofinsa ko kwaryarsa ko daran da yake wanka da shi fal yaksilhu sab'an ya wanke wannan bokitin har bakwai wali muslimin a riwayar muslim yace ulahunna bitura wankin farko cikin bakwai din nan ya sa kasa walahu fi hadisi abdullahi ibn mughaffal haka muslim ya ruwaito cikin hadisin abdullahi ibn mughaffal anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama qawal manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ci idza walagal kalbu idan kare ya sanya harshe domin abin da ake nufi da alwuluk kenan wato ainihin ya sanya harshensa a cikin ruwayar da kare ke yi kenan sai ya sa harshe ya karkaɗa shi haka wani lokacin ya sha wani lokacin bai sha ba matukar ya tsoma harshen sa. cikin bokitin da akwai ruwa ciki sawa'un ruwa ne sawa'un dukkan wani dangin abin sha ne ba ruwa ba kare ya tsoma harshen sa ya karkada ko ya sha ko bai sha ba hukuncin da annabi ya ambata cikin wannan hadisi ya tabbata cewa sai ka wanke wannan bokiti har so bakwai kuma wankin farko ka sanya kasa baya ga haka abin nan da kare ya sa harshe a ciki zaka zubar da shi ba za ka yi amfani da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau mutum zai zubar da shi ba zai amfani da shi ba to sai sai za walaga wato shine alwalu sanya harshen sai karkada ciki ko da bai sha ba annabi yace tagsiluhu sab'an ku wanke hasso sau bakwai kaga ma'anar fagsiluhu fi al amri ku wanke shi hasso bakwai wa asiruhu saminata bisura wanki na takwas ku sanya masa wato ainihin kasa a ciki to a nan gurin da yace wa asiruhu saminata wato kenan ya nuna hasu na za a wanke kenan takwas sannan na biyu ya nuna cewa a ina ne zai mu sanya kasa a wankin farko ko a na karshe kenan a na karshe a wannan riwayar ya nuna na karshe kenan hadisin da su da ce ulahunna amma ne ce wa asiruhu saminata bit turab wanki na takwas ko sai ku sanya abin nan to shine malamai ke cewa waɗannan hadisai ko waɗannan riwayoyi guda biyu riwaya mai rinjaye al-mahfuz min al-hadith abinda dai aka haddace daidai shine cewa wanki bakwai za a yi kuma wanki na farko za a sanya kasa a ciki wanki bakwai za a yi wanki na farko za a sanya kasa a ciki kun fahimta da kyau da zaran kare ya tsoma harshe a ciki wannan hukunci ya riga ya zama dole kenan abin da karen ya tsoma sai a zubar da shi to kaga anan gurin za mu ɗauki matsaloli da dama farko dai yayin da kare ya sanya harshensa ko ya sha abu ko bai sha ba cikin dukkan wani abu na ruwa ya sanya harshensa ciki to wannan ruwan gaba ɗayansa ya zama najasa tunda ko ya zama najasa za mu yi alwala da shi za mu yi wanka da shi za mu zubar da wannan ruwa ne gaba ɗayansa tunda ko za mu zubar da kaga ba ya zama najasa kenan kenan a nan gurin yayin da kare tsoma rike cikin bokiti ba ruwanmu da cewa wannan ruwan launinsa ko ɗanɗanansa ya canja ko bai canja ba tsoma harshen kaɗai ya gadar da wannan ruwa ya zama najasa a nan gurin ba a kallon canjawa ta fuskar launi ko ɗanɗano ko shaki saboda me saboda yawu na bakin kare yawun da ke fita daga bakinsa ɗin nan najasa ce mu mughallaza najasa ce mai ƙarfi wadda ta ɗara sauran najasa ta fi bawali ta fi bayan gida tsantsar najasa domin da bawali da bayan gida abinda aka ce kawai kawai ka wanke ko so ɗaya ka wanke ya fita yayi ba ce so bakwai ba amma wannan so bakwai kuma bakwai din bai wadatar ba sai na farko ka sa kasa wannan ya nuna mai kenan tahara ce mughallaza a najasa ce kai mughallaza najasa ce wanda take girman ta ya kai girma wanda sa ruwa kawai ba zai wadatar ba har sai kasa su bakwai su bakwai ba zai wadatar ba har sai in na farko kasa kasa wajen sanya kasan nan menene kaifiyarsa duk yadda kai yayi in ma dai ka ɗebi ruwa ka sa cikin kasa din dan ka kwafa kasar sannan ka ɗiba ka sa cikin bokitin ka dirza ka dirza ka dirza wannan yayi imma kuma ka ɗebi kasar ka sa cikin bukiti sannan ka bi ta da ruwa ta yadda za ta san jika sannan ka dirza ka dirza duk wanda ka yi yayi kai dai ka sanya kasa a wankin farko to shine suke cewa idan na yi amfani da wani sinadari da ba kasa ba fa in yi amfani da wani sinadari wani chemical daga cikin ababen da ka iya fitar da datti misali in yi amfani da farazon ko dukkan wani abin da za a fitar da datti ko in samu soso da sabulu in sa in samu omo in sa in samu wani babu dai wanda zai iya fitar da datti ba kasa ba ya halatta ko bai halatta ba zai zama a madadin kasa ko ba zai zama a madadin ta ba maganganu guda biyu waɗansu malamai suna ganin zai wadatar kasa din nan najasa take gudanarwa in ka ture in ka amfani da shi shikenan so ake aso ake dai izaratun najasa din ake bukata a gusar da najasar ta kowace irin hanya amma ibn daqiq al-eid yake cewa ko alama sai ka sanya kasa yadda nassin hadisin annabi ce a sanya kasa yace idan muka bada da certificate da lasisi na cewa wane ya sa sabulu wane ya sa farazon za a wayi gari wata rana ba mai sanya kasa an rusa hadisin annabi da sabulu saboda haka lalle na tsaya kan kasa yadda annabi ce a sa kasa sallallahu alaihi wa sallam suka ce dukkan istinbati idza ada ala an-nass bil ibtal fa huwa mardud كل استنباط عاد alal الاستنباط عاد alal النص bil فهو مردود huwa mardud dukkan wata ma'ana da zaka kalato ta wajen in wannan ma'anar za ta sa nan yau da gobe yau da gobe har a da nassin to a jefar da wannan ma'anar a rike Ka kaga ko idan ka ce mutane duk abu mai kusa da shi kai amfani da shi kenan ba sai kasa ba me zai faru watan wata rana ma sai a zo jikokin jikokin mu ma sun manta da cewa kasa aka ce saboda ga kayayyakin gusar da dattinan da yawa farazon ne wane ne wane ne sai su ta amfani da shi kaga nassin hadisin kuma ya sha wahala to sai a kyale waɗancan a rike nassin ƙasa za a sa kuma daga cikin likitoci musulmi na wannan zamani masu bincike sun gano cewa da fitar da datti da ƙasa ke yi ya fi dukkan wani dangin sinadarin fitar da datti duk abin da datti makalkale a jiki ba abin da ke fitar da shi sama da ka sanya ƙasa da rairayi ka dirza ka dirza ya fi fitar da shi sama da komai sannan kuma suka gano cewa lalle bakin kare dinnan yawunsa yana ɗauke da waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda ake saurin ɗauka sannan bayan haka waɗanda suke saurin yaɗuwa cikin jama'a sannan bayan haka waɗanda suke alfattaka dandanan suke lalata jikin ɗan adam wanda kafin a yi magani mutum ya abin nan ka kwatanta dukkan wanda ka reci za idan an kyale shi zuwa wani lokaci ai treatment ɗin da yake bukata kafin ya samu sauki yana da wahala sama da kowa saboda mai lokacin da ya cije ka yawon jikinsa ya haɗu da jinin ka ai ka riga ka bari dafi ne wanda ya fi kowane irin dafi da ka sani ko dafin maciji bai kai wannan na bakin kare ba to kaga hikimar musulunci wani addini kake da shi wanda ya wannan tanadin amma ka duba arna turawa yadda suke idan mutum ya rasa abin da zai dauko kare ya kwana da ya kwana da shi a gidansa suna cin abinci a kwano ɗaya shi da kare kaga ya zama dabba bai sani ba ulaika kal an'am <laughs> bal hum adall ulaika humul ghafilun inhum illa kal an'am bal hum sabila sai mutum ya tara dukiya mai tarin yawa dai rasa yadda zai da ita sai ya je kotu kawai ya je a sai da ce ko da ya mutu wannan duke ta sa wa karansa ko a baiwa magensa kaga suna da dangantaka tsakanin shi da kare shi yasa ya bar masa gado <laughs> inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila duk da qur'ani ya faɗa sai ka ga ma'anarsa na bayyana yau da gobe a zahiri kai ta mamakin yaya aka abin ke faruwa to sai ko malamai suke tattaunawa wani irin kare ne wannan nasin ya shafi kowane kare ko kuma waɗansu karnukan da wasu saboda addinin musulunci ya yi izini mutum ya ɗauki kare ya ajiye don karen ya masa gadi ko don ka yi farauta da karen kun fahimci nan da kyau to idan ya zanto an baka izinin ɗaukan kare domin farauta ko dan yi maka gadi game da nassin hadisi ya nuna daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan karen yana yana gidanka kenan za a rinka mu'amala ta yau da gobe idan aka ce duk lokacin da ya sanya baki cikin bokiti ko wani abu sai an wanke so bakwai to wannan sai ya zanto akwai ihraj matsantawa ga shi wannan mai karen kullum kenan yana cikin wanke kwarya ko bokiti so nawa so bakwai ulahunna bitraf wannan matsantawar kuma shari'a ta riga ta kore ta Allah cewa ma ja'ala alaikum fid din min harzin millata abikum ibrahim yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dan haka sai waɗansu malamai suka ce tuba duba da sauran dalilai da ke nuna cewa musulunci bai zo ba dan ya matsanta kuma in muka ce kowane ma'abucin kare da aka yi wa izinin ajiye kare gidansa dan farauta irin ta musulunci ko dan gadi kowane ne dai kare ya sa masa baki cikin bukiti sai ya wanke so bakwai to akwai matsantawar fa wannan matsantawa kuma an ce babu ita addini to tunda ko haka ne sai mu yi amfani da wannan mu ɗauki wannan hadisin amul makhsus hadisi ne am amma da khalahu taksis da khalahu taksis duk wanda aka wa azinin ajiye kare gidansa wannan hukunci ban da shi haka suka ce amma a ka'ida wannan ba wani taksisi cikin wannan wannan ijtihadi ne na malamai a ka'ida ba wani taskisi annabi ya iza wa nazal kalbu fi ina'i ahadikum ya san kuna da shi a gida kenan kuma ai ya san ba a ba ku izinin ku ajiye shi a gida ba sai da me sai da dalili guda biyu ko ya maka gadi ko kai farauta yayin da ba gadi ba zai maka ba farauta ba dama ai bai halatta ka ajiye a gida ballantana ya tsoma ma baki ba haka bane ba in dai ba gadi zai ma ba ba farauta zai maka ba ai bai ma halatta ka ajiye shi a gidanka ba ballantana ba har ya tsawo ma baki cikin bokitinka a ce ma waɗanda annabi ke magana su ne waɗanda aka yawa izini su rike dan su ne za su yi mu'amala da shi su ne har kare zai samu damar da musu baki a ciki in ba haka ba mai haɗa ka da shi kuma wannan ke nuna mana a kare cikin dabbobi yana cikin kaskantacciyar dabba yana cikin dabba mai daraja ta ƙasa kuma nan gurin za ka gane munin da malami ke samun kansa a ciki in bai yi aiki da iliminsa ba in bai kirayi mutane kan gaskiya ba ta yadda Allah ya misalta shi da kare karshen ci ba yake fa masaluhu ka masalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas zalika مثل القوم الذين كذبوا bi فقصص القصص لعلهم يتفكرون dan shi kare saboda kaskancin sa gashi idan ya sa baki ma cikin abu sai an wanke su bakwai wankin farko a sa kasa saboda kaskancin sa kuma annabi ma ya hana cin kudin sa haramun ne ka kama kare ka sayar ko kai da aka ce ya halatta ka yi farauta haramun ne ka sayi shi sai dai an baka shi kyauta shi kenan in ka tsunto a dajin Allah shi kenan sa kuɗi saya ya zama haramun annabi ya haramta cinikayyarsa an gane ko to don haka dai wannan shine amfanin kawo wannan hadisi cikin babu tahara ne. a shekare idan ya tsoma baki cikin ruwa wannan ruwa ya zama na najisa za a zubar da shi sawa'un launinsa ya canja ɗanɗanansa ya canja ko bai canja ba ba ruwanmu da canjawa ko rashin ta so mu baki kadai ya gadar da wannan ruwa ya zama najisa sai a zubar da shi ba don komai ba saboda yawon bakinsa na dauke da kwayoyin cuta masu illar gaske dan saboda haka dafi ne sai a yi maza a zubar da shi dan a samu tsafta kaga komai namu na musulunci sai ga akwai tsafta a ciki sabanin wanda ba musulmi baya rabuwa da irin wannan koyarwa baya rabauta da irin wannan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم توضا نحو وضوء نحو وضوئي هذا وقال من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه حديثي نبكي عن همران عن كالبودق همران مولى عثمان ابن عفان wanda ‘yantaccen bawa ne na Usman ibn Affan lafazin maula ana amfani da shi ga yaron gida ana amfani da shi ga uban gida ana amfani da shi da dan babbanka kamar dan wan mahaifinka ko dan kanin mahaifinka don ana ce masa maula maula kuma yana ɗaukar ma'anan mataimaki annasir kenan zalika bi anna allaha maula allazina amanu wa annal kafirina la maula lahum yani allah ta'ala nasirul ladzina kafaru wal kufar la nasira lahum an karbo daga Humran maula Uthman ibn Affan wanda bawa ne yantacce shi Humran din ga Usman ibn Affan annahu ra'a Usmana shi Humran ya ga Usman ibn Affan da'a bi wudu'in yayi kira da a kawo masa ruwan alwala alwudu da yawa wawun fataha ruwan alwala inda za a yi damma a ce alwudu ya zama ita alwalar kanta kamar da idan an ce at-tahur abinda ake tsarki da shi inda za a yabamma a ce at-tuhur ya zama shi tsarkin kansa kun gane ku haka wannan babin yake fa'ul ala wazni fa'ul kenan ya zamanto ismul lil ala idan an ce fu'ul ala wazni fu'ul kuma ya zanto masdar ismul lil hadath kenan ka'ida ne a cikin dukan wannan babin haka yake Usman dan Affan da abi wadu'in ya ce a kawo masa ruwan alwala alwadu da yawa wawan fita kenan da aka kawo masa mai faru fa afraga ala yadayhi min ina'i sai ya karkato butar ruwan ko gwangwanin ruwan ala yadayhi kan hannayensa guda biyu min ina'ihi daga cikin kokon da yake alwala da ma'ana yayin da aka kawo ruwan kofar abin na buɗe ba za ka sa hannunka ba ciki ka ɗebo ruwan sai dai ka mai ka karkato shi akan hannayensa guda biyu fa ghasalahuma salasa marratin ya wanke su sau uku kun ga kenan wajen alwala ake siffanta mana yadda za a yi summa adkhala yaminahu fil wudu'i bayan ya wanke hannayensa guda biyu so uku sai ya shigar da hannunsa na dama fil wudu'i cikin ruwan alwala din summa tamadmada wastanshaqa wastansara sannan sai ya kurkure bakinsa sannan ya shaki ruwa ya kuma fiyace shi bai faɗi so nawa ba ne ba a hadisin gaba za mu ga ko so nawa ne dan hadisan wani na ƙara wani bayani bayan ya shaka ruwa ya kurkure baki sun magasala wajahahu sannan sai ya wanke fuskarsa salatan so uku wa yadaihi ilal ne sai kuma ya wanke hannayensa biyu zuwa mirfaq gwiwar hannu nan kenan mirfaq har so uku Sun ma bi ra'sihi sannan ya shafi kansa sun magasala kil bai faɗi yadda ya shafi kan ba wani irin shafa dukan kai ko wani bangare hadisi na gaba shi ma zai ƙara bayani sun kil kilta rijilaihi sannan sai ya wanke kowace ɗaya cikin kafafunsa ya fara da su dama sannan hagu salasan kowace sau uku sun makala sannan sai ya ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi da iyalan gidansa ya yi alwala nahwa wudu'i hadha irin wannan alwalattawa a wata riwayan cewa misla wudu'i hadha daidai da wannan alwalar idan an ce kwatan kwatankwacin alwalar ko da ba ita ba dai kusa da ita amma idan an ce misal daidai wa daida da ita ban kara ba ban rage ba kan abin da yayi shi yasa ibnu hajar ke cewa nahawu din nan wanda yake ɗaukar ma'anin at-tashabu la yadullu ala al-misliya a nan gurin za mu ɗauke shi akan al-misliya min babu majazihi majazan lafzi kenan misliya ce tamaman irin yadda ya ga annabi yayi haka yi ba kari ba wakala bayan annabi yayi sai ya ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha wanda yayi alwala irin alwalan nan tawa thumma salla rak'ataini sannan ya salla raka'o'i guda biyu la yuhaddisu fihi ma nafsahu bai yi zancen zuci ba cikin su gafarallahu lahu ma kaddama min zambihi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kalubale kenan duk wanda yake son wannan ya tashi yayi yanzu yayi irin wannan alwala ta annabi yayi sallah a biyu nafila kar yayi zancen zuci na duniya sai dai abinda ya shafi lahira wuta aljanna hisabi sirati kaɗai. karka tuno kasuwa karka tuno fatauci karka tuno kwatano ko lagos ko abuja ah, sai dai kawai ka tuna lahira da me ke faruwa a can gurin in kai wannan tun daga farkon sallah har karshe baka tuna duniya ba sai lahira annabi ya ce za a gafarta ma abin da ya wuce na zunubanka kalubale kenan to wannan hadisi abin da yake korowa na da yawa amma dai mu bi wancan hadisin na gaba sannan sai mu magana a kansu gaba daya kun fahimta da kyau dan abinda wannan hadisin ya bari na gaba zai kawo mana al hadisu samin an amri bin yahya al mazini قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكفأ على يديه من التور غسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا في ثلاث غرفات kun ji karin da babu a wancan hadisin wastansa salasan a can bai ce su uku bane ba بثلاث غرفات ونسنا فائدة التاء ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى كفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر متفق عليه التور شبه الطست الى اخر الايه كما اولته الايه وامسهوا برؤوسكم an amr bin yahya an karbo wannan hadisi daga wanda ake kira amr bin yahya almazini an abihi shi kuma ya ji daga babansa yahya din qala yati shahidtu amr bin abil hasan naga amru ibn abil hasan sala abdullah ibn zaid ya tambaye abdullah ibn zaid wato mutumin nan da ya mafarki dangane da hadisin da yake koyi da lafuzan kiran sallah sala abdullah ibn zaid shi Amr bin hasan bin Abi hasan ya tambayi Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da alwalar Annabi yace kai ne sahabi ku kuka rayu da Annabi da tsawo menene yaya Annabi yayi alwala ko ya mana magani ya yayi Abdullah bin Zaid fada'a bi taurin mimma sai yace a kawo masa koko da ruwa ciki taur shine koko na zuba ruwa ko gwangwani zai ɗauki ma'anar taur duk abin da ake zuba ruwa dan alwala ko wanka taur ya shiga ciki taur dai shine al'ina fa da abi taurin min ba sai yace a kawo masa koko da ruwa a ciki fa tawadda lahum wudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi musu alwala irin yadda annabi ke alwala yaya ne irin annabi yadda annabi ke alwala wato Kai sahabbai da iya magana suke sai su kawo abu a dunkule sai su kawo shi filla filla yace fa tawadda bihim wudu annabi sallallahu alaihi wa sallam. sai musu irin alwalar annabi ka ganin ya bamu ita a dunkule to sai yazo zai bamu labarin filla filla yaya alwalan annabi fa akfa ala yadayhi min at-tawri sai ya sai ya karkato da wannan kokon ruwa din kan hannayensa fa ghasala yadayhi salatan sai ya wanke hannayensa sau uku bayanin da na man da na kyale ba muku da zama nace sai mun zo nan gurin yaya ne wanke hannaye sau uku idan ka zo ka karkato da gwangwanin ruwan ka zuba ruwa a hannunka sai ka wanke hannaye haka gaba ɗaya suna haɗe da juna so uku so ɗaya haka kaga ɗaya kenan sai ka sake karkatowa ka zubo ruwan sai kuma ka sake haɗa su ka cuɗa haka gaba ɗaya bi kenan ka sake karkatowa ka zuba ka wanke su haka gaba ɗaya suna haɗe nawa kenan uku haka ake yi a sunna ba wai ka wanke wannan so uku ba ka zo kuma ka wanke wannan so uku ba haka annabi ba a tun daga nan za mu fara gyara alwala kenan dan idan kai wannan su uku kai wannan su uku nawa kai shida annabi uku yi kai ka kara uku dan gashi nassin hadisin ku kalli hadisin gashi a hannun ku kaga kowa zai iya jan biro karkashin sa ya anda layin fa akfa ala yadayhi min at-tawri fa ghasala yadayhi salasan ghasala yadayhi ba'dihima ma al-ba'd kenan sai wanke hannayensa a haɗe da juna salasan su uku bai ce wa fa'a sala yadahu na salatan al yusra salatan ya zama shida kenan a yadaihi ma ba so uku kun fahimci wannan bayan ya wanke su so uku me zai yanzu bai ga tsoma hannunsa cikin ruwan ba sai da ya wanke hannayensa so uku summa adkhala yadahu fi tawri sannan sai ya shigar da hannunsa na dama cikin wannan koko fa madmada da ya ɗebo ruwa fa madmada sai ya kuskure ya kurkure bakinsa wastan shi ya shaka wastan sara kuma ya tatar salasan so nawa so uku sai ya ce bi salasi gurfatin da kamfata uku yaya ake kenan idan ka sa hannun dama ka ɗebo ruwan da shi haka sai ka gumtsa da bakinka daidai wanda za a kurkure bakinka ka karkata ka zubar sauran da ya rage sai ka shaka idan ka shaka sai ka fyaci ɗaya kenan sai ka sake ɗebowa rabi ka gumtsa ka jefar rabin kuma ka shaka ka fyace bi kenan ka sake haka ya zama nan uku shine sunna amma ba wai ka ɗebo ka kurkure bakin ka so uku ka sake debowa ka shaka ka fyatar so uku ya zama shi da kai annabi uku yayi shine abin da ake kira al-fasl wal wasl shin annabi fasala bainahuma ko wasala bainahuma hal wasala bainal madmadati wal istinshaq aw fasala bainahuma shine ibn al-qayyim ke cewa duk wanda ya ruwaito alwala daga annabi to annabi yayi wasul ne bai yi fasalu ba duk wanda ya ga alwalar annabi haka suka ruwaito sahabban da suka ruwaito sahabbai goma suka ruwaito hadisin alwala ba wanda ya ce annabi ya warwa kurkure baki so uku daban sannan shakarwa da fasarwa so uku daban kuma shi abin da ake kira da kurkure baki a tamadmut a larabci mu rinka bin kalmomin yadda suke a larabci saboda lokaci ha'intar kalmomin larabci wajen fassara sai ya samu kasa fahimtar abin yadda yake da yawan mu sukan ɗauka kurkure baki din shine sanya dan yatsa ka dirza ka dirza wannan ba shine kurkure baki ba kurkure baki shine ka sanya ruwa a bakin ka gumsa din nan ka karkada shi ka karkada shi ka zubar amma sanya dan ka dirza wannan sunan shi astiwak shi wancan itacen ba shi ne a siwak ɗin ba dirzawar a aswak to shi yasa sai a siwak ɗin ana yin shi ko da ababe guda uku abu na farko ka sami itace wannan itacen kowane iri dai in ka gurza ka gurza inda ya fitar da datti yayi abu na biyu tsumma in banda itace abu na uku ɗan yatsan ka da ba tsumma ba itace duk wanda kai da shi sunansa as-siwak sanya ruwa ka fitar ka ka jujjuya shi imrar dan abin da ake nufi da tamarmus shine imrarul ma'i fil fami imrarul ma'i fil fami wato gudanar da ruwa a baki ya kai ya kawo yadda dai mutum ke kurkurewa ya zubar ko ya sa dan yatsa ko bai saba to a ce kenan shine idan ka ɗebo ruwan da hannun dama kamar yadda muka sai ka gumtsi rabi da bakinka sai ya karkada sai karkada cikin baki ka zubar wannan rabin na idan ka shaka sai ka fyaci ɗaya kenan sai ka sake ɗebowa rabi ka gumtsa ka jefar rabin kuma ka shaka ka fyace bi kenan ka sake haka ya zama nawa kenan uku shine sunna amma ba wai ka ɗebo ka kurkure bakin ka so uku ka sake ɗebowa ka shaka ka fyatar so uku ya zama shi da kai annabi uku yayi shine abin da ake kira al-fasl wal wasl shin annabi fasala bainahuma ko wasala bainahuma hal wasala al madmadati wal istinshaq aw fasala bainahuma shine ibn al-qayyim ke cewa duk wanda ya ruwaito alwala daga annabi to annabi yayi wasul ne bai yi fasalu ba duk wanda ya ga alwalar annabi haka suka ruwaito sahabban da duk suka ruwaito sahabbai goma suka ruwaito hadisin alwala ba wanda ya ce annabi ya warwa kurkure baki so uku daban sannan shakarwa da fatarwa so uku daban kuma shi abin da ake kira da kurkure baki a tamadmus a larabci mu rinka bin kalmomin yadda suke a larabci saboda lokaci ha'intar kalmomin larabci wajen fassara sai ya samu kasa fahimtar abin yadda yake da yawan mu sukan ɗauka kurkure baki din shine sanya dan yatsa ka dirza ka dirza wannan ba shine kurkure baki wannan kuma saboda ila abin da suke nunawa wanda suke ɗaukan ila tufidul ghaya wato kenan da ka zo nan din ya wadatar wanda suke nufin ita zaya din ita ma dakhilatun fi ma wasalat ilaihi dole kenan har nan gurin wanda shine maganar Imam Malik wanda kuma ita ce magana mafi inganci mutum zai shigar da gwiwar hannun ne ba wai da ya zo nan ya tsaya ba sai ya shigar da gwiwar hannun cikin wanki ta shi dama da hagu ko ina sun ma'ada kala ya sannan sai ya shigar da hannayensa ya shigar da hannayensa biyu fa masa bihi ma rasahu ya tafi kansa da wannan hannayen nasa fa aqbala bihi ma wa adbara yayi gaba da su yayi baya da su marratan wahidatan so daya me yake nufi wato kenan da ya tashi shafar kai ruwan da zai shafi kai da shi haka ya sa hannunsa gaba ɗaya cikin kokon da yake alwala da shi ko fasko da ya jika hannun sai ya fito da hannun tunda ba ɗebo ruwan zai ba da ya haka ya jika hannun kawai ya fito da shi sai ya shafi kansa da shi to ya ce fa aqbala bihima sai yayi gaba da su wa adbara yayi baya da su marratan so daya wato gaban da bayan duk suna so daya to nan gurin shine suke sa menene abin da ya fara yi a ciki tunda ce fa aqbala idan an ce aqbala wato haka yayi kenan wa adbara kuma yayi haka kenan yayi baya to shi ne suke sabani wanne mutum zai cikin alwala nassin hadisi ya nuna gaba aka fara yi sannan aka yi mai sannan aka yi baya Ya ce, ko marnatan wahidatan so daya to wannan shi ma ba za mu fahimce shi ba sai a can ga wata riwaya ta a gaba za ta warware mana me yake nufi da shi yanzu dai mu kyale kan ya shafi kai so daya sun magasala rijilai sannan sai wanke kafafunsa to nan wajen wanke kafafun bai faɗa mana ko so nawa ba shi ma a wata ruwa da zai nuna so uku ne ya wanke su wato wannan so uku wannan so uku to wa fi riwayatin a wata riwayar hadisi bada bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihi ma ila qafafu ya fara da muqaddami ra'sihi magabacin kansa daga nan gurin kenan in daga nan kan goshi daidai inda gashi ke fitowa haka yayi da hannayen guda biyu an gane ko hatta zahaba bihi ma ya tafi da hannayen guda biyu ila kafahu zuwa ƙeyarsa can kasa kenan haka sun marar da huma sannan ya dawo da hannayen hatta raja'a har ya dawo da su illa makanin lazi bada amin zuwa inda ya fara wato wannan tana fassara mana wancan kenan to amma a can fa aqbala wa adbara me ke nuna wa shine suke cewa fa aqbala wa adbara ma'anansa adbara fa aqbala sai dai an yi atafi bilwawi da an anna atafi bilwawi da ya la da tartib wa innama yadullu ala mutlaq jam'i wancan hadisin na dazu baya nuna daga nan ya fara daga farko ko daga karshe ya dai nuna abu guda biyu yayi yayi gaba yayi baya amma daga ina ya fara ba mu sani ba sai da muka zo wannan riwayar sai ta ce bada mu muqaddami ra'si sai ta zanto ita ce fassara wancan kun gane wannan da kyau wannan ita ce ke fassara wacce riwayar ba dan wannan ba da ba za a fahimci waccan ba idan wani ta a mun fahimci fa aqbala gaba ya fara yi wa adbar sannan ya baya sai mu ce to ai wawun yace fa aqbala wa adbara da summa adbara yace da larabcin ka yayi amma tun da yace wa alwawu tadullu ala mutlaqal jam'i la taqtadi tartibu ba ta nuna wannan aka fara sannan wannan tana nuna da ya yi abin guda biyu amma ba a fayyace wanda aka fara ba sai in mun zo nan riwaya sannan sai mu ga wannan aka fara don gashi ya fito da abin a zahiri duk gwarancin mutum zai fahimta bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima hannayen biye tafi da su ila kafahu zuwa can karshen kiyasa sun marar da huma sannan ya dawo da su hatta raja'a ila makanin makan allazi minhu wa fi riwayatin a wata riwaya yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan abdullahi bin zaid yace annabi ya zo mana fa akhrajna lahu ma'an sai muka fito masa da ruwa fi taurin cikin wani mazubi min sufurin wanda aka yi shi da tagulla wannan mai ke nuna wa tagulla wani ma'adani ne mai tsada gashi kuma an kawo wa annabi ruwan alwala a ciki ya karba yayi alwala sai wannan ya nuna halaccin yin amfani da irin wannan mazubin da bai halatta ba da annabi bai amfani da shi shi yasa sai ambaci sunan abin da aka yi mazubin da shi dan yanzu na tagulla abu ne ma'adani da ake hakowa daga kasa mai kima to hukuncinsa da zinari ɗaya ne a'a dan annabi ya hana mu sha daga cikin kokon zinari ko mu ci abinci a cikin faranti ko tangaran na zinariya yace domin wannan na kafirai ne a nan gidan duniya ko kuma shine naku a lahira gobe kiyama to sai shafi'i ya fahimci cewa tunda ya hana ci da sha a cikin kokon zinari da na azurfa ya hana kuma cin abinci a cikin tangaran din zinari ko na azurfa to wannan ya nuna ba za mu zuba ruwa a cikin ma mu yi alwala ba sai mu ɗauki hatta dukkan isti'mal ko ba ci da sha ba shi ma ba za a yi ba kenan an gane ko to dan kuma shi wannan sahabi ya nuna mana tagulla ba ta cikin zinari da azurfa sai ce sai muka fito masa da ruwa cikin gwangwani na azur na tagulla sai alwala da shi wannan kuma ta fa'ida ce daban wanda bata shafi aikin alwala ba ta shafi mazubin da za a zuba ruwan da za a alwala a ciki ina fata ko fahimci wannan da kyau to kaga kenan idan muka tattara wannan gaba daya da wannan hadisin da wancan sai nuna mana ga yadda alwalar annabi sallallahu alaihi wa take a fayyace to wannan shafar kai da aka yi maganar su ɗazu shafar kai me hukuncin sa wajibi cikin alwala tunda ba taba ganin annabi ya alwala ba tare da ya shafi kai ba sannan Allah ya yi umarni da shi ya ce famsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan to sai suka yi sabani shin shafar dukkanin kai ne ko an ka shafi wani bangare banda wani bangare ya wadatar waɗansu daga cikin malamai suka ce sai ka shafi kai gaba ɗaya wannan shine ra'ayin imam malik ibn anas da imam ahmad bin hanbal suka ce ko wani bangare ka shafa yayi shafi da imam da abu hanifa kenan da sauran waɗansu malamai to duk wannan rikicin akan ba da ke cikin faɗin Allah ta'ala famsahu bi ru'usikum baɗin nan bi ru'utikum ku shafi kawunan ku baɗin nan littaba'iz ce ko lil ilsaq waɗanda suka ce ba littaba'iz ce ma'ana ku shafi wani bangare na kanku kenan ko ba duka ba a ra'ayinsu su kawai idan ka zo alwala ko da ɗiban ruwan ka taba da hannun dama kawai ka ɗanyi haka da kanka shikenan ya wadatar waɗansu ma suka ce ko da da ɗan yatsa uku kai haka ka tsoma kai haka shikenan ya wadatar waɗansu suka ce kai mafi karanci ka taba gashi uku a kanka ya wadatar to amma magana mafi inganci shine sai ka shafi kai gaba ɗayansa don baɗin da ke cikin wannan nassin aya lil ilsad wamsahu bi ru'usikum ma'ana ku shafi dukkanin kawunan ku sai aka ce me ake nufi da kai suka ce inda duk gashi ke fitowa duk inda al'adance gashi ke fitowa a wajen ko da yanzu babu shi saboda sanko ko saboda mutum na da mai kero a ka ko saboda mutum na da tabo aka ko yana da kora aka ba gashi wajen amma al'adan ta gashi na fitowa to sai ka shafa wajen tunda ba gashin ake so ka taba bakan dan haka ko da kai asiri kenan zaka yi shafar kai sabanin wanda suke ganin gashi ake taba in ba gashi ba zaka taba baki an fahimta ko da sauran waɗansu gano masu yawa wanda ba wannan ba lokacin su bane ba zance mafi inganci dole ka shafi dukan kai to amma malaman da suka ce wani bangare ake shafa na kai ba dukan kai ba menene hanzarin su ko hujjar su suka ce akwai hadisi ingantacce wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama bai shafi kai gaba ɗaya ba masaha alal imamati wan nasiya ya shafi imama wato rawanin kansa wan nasiya da kuma nasiya nasiya shine gashin da ke nan kan goshi zanko kenan ya shafe shi to da shafar kai ne gaba ɗaya kuwa da sai annabi cire rawanin ya shafi kai ko kuma abin da sauransu amma tun da ya shafi nasiya wani bangare na gashi kuma ya shafi sauran akan rawani ya nuna shafar kai gaba ɗaya ba dole bane ba wannan shine hujjar su amma su imam malik ibn anas kuma suna da hanzari su sun ce shafar kai dole ne to amma shafar kai ɗin hukuncin sa na canjawa idan kai da rawani idan kanka da rawani kuma ya kasance ɗaurin rawanin da kai ya ɗaure dukkan inda gashi yake jikin kai ya rufe nasiya ya rufe ko ina kai katar rawani wanda ya rufe ko ina to idan ka zo shari'a ba ta tilasta maka tuɓe rawani dan ka shafi kai yadda aka halatta maka shafa akan huffi ko safa kamar yadda muka yi magana sajiya to ya halatta kuma yanzu sai kai shafa akan mai rawani ba sai ka cire kanka ba amma idan ba rawani ba ne a kanka kan ba komai ko kuma da hula kaga hula zaka iya cirewa ka ka shafa kanka babu wani wahala nan ya zama tilas ka cire hula ka shafi kanka ko ka shafa kanka yayin da babu hula a ciki wannan ya zama dole amma inda rawani shari'a ta maka rangwame ka iya shafa akan me akan rawani idan ko mutum daurin rawanin da ya bai rufe kansa gaba ɗaya ba ya rufe nan wajen bayansa amma daga nan goshinsa gashi ya fito to a lokacin nan sai ya zanto abin da yake wajibi a kanka shafar gashin da ya fito tare da rawanin dole ka shafi gashin da rawanin annasiya wal imama da dole sai kai shafa akan su ashe kenan anan gurin sai mu ce alakar shafar kai cikin alwala nau'ikan shafar kai nau'i ne iri uku nau'i na farko shafar kai dole gaba ɗayansa kamar yadda muka faɗi sun ka fara daga nan dama da hannunka guda biyu hannunka na dama daga nan gefen dama na hagu daga nan gurin ka haɗe yatsunsa daga nan sama wato ainihin kuma babban ɗan yatsanka na dama yana kan kunnen dama wannan na kan kunnen nan gurin ka fara ka tafi har ka je baya sannan ka dawo da shi wannan shine wajibi a kanka yayin da ba hula a kanka ko kuma akwai hula ba dai rawani ne da kai ba in ko kai rawani ya halatta kai shafa akan rawani in ɗaurin rawanin da kai ya bayyanar da wani gashi na nasiya na zankonka to ya zama dole kenan wato ka shafi rawanin tare da wannan zankon ya zama shafa kala nawa kenan kala uku wannan dukkan su tabbata sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto shafa alal imama wa alal nasiya rukusa ne shafa alal imamati wa daha rukusa ne shafa kan kai gaba ɗayansa wajibi ne yayin da babu rauni ya kai kun fahimci nan da kyau kowanne kuma dai gaba da baya haka za ka yi ka fara yin baya sannan ka dawo da ci gaba ba da bi su yi sannan ya dawo da kan hannayensa zuwa ci gaba da to wannan shafar kai dole ne saboda Allah ya yi umarni da shi sannan kuma da kurkure baki da shakar ruwa da tacewa shi ma dole ne saboda manzon Allah ya yi umarni da shi cikin hadisi kuma a cikin duk alwalansa haka ki kuma tun jiya kamar yadda muka faɗa hanci din nan da baki suna shiga cikin me fuska wanda wanke fuska dole ne da nassin qur'ani faksilu wujuhakum ku wanke fuskar ku laraba suka ce kuma abinda ake kira da alwajahu a larabci dukkan kamus din duniya na larabci ka duba abin da ake kira alwajahu shine ma tuwajihu min al-insan abinda da ka kalli mutum za a ga shine ke fuskantar ka da shi a kansa duk abinda kuke hada fuska da shi shine me alwajahu to ka ku ai baki na ciki tunda ba daga nan gefe yake ba kaga shi yasa kunne ba wajahu bane ba dan saboda me lokacin da kake kallon mutum kunnan ba kallon ka yake bai can yake kallo kunnan da mana kallon na bana hagu yana kallon hagu amma ga da hanci da baki kuma duk kallon ka suke to sune ne ake kira alwajahu a larabci da yake fuskantar mai kallo lokacin da ya fuskanci shi kun fahimci wannan da kyau sannan kuma wannan uku uku da ke cikin wannan hadisi cewa ka wanke hannaye so uku ka wanke kafa so uku wanke menene so uku uku uku dinnan da aka yi bayani wannan shine kamalan alwala in ka wanke so ɗaiɗai yayi in ka wanke so biyu biyu yayi wato so ɗaiɗai ja'izi ne so biyu biyu ja'izi ne uku uku ja'izi shi ma haka ja'izi ne shine dai karshen kamala in ka ƙara na hudu kuma ya zama bid'a ba za a kara na hudu ba an gane ko shi yasa sai bukhari yayi babi akan su duka yace babun alwudu marratan marratan da ya gaba babun alwudu marratayn marratayn da ya gaba babun alwudu salatan salatan haka imam al-bukhari yayi babuka guda uku a jere da juna cikin kitabul wudu'i a sahih al-bukhari dan yanzu duka guda biyu guda daya biyu uku nan duk wanda kai cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam daidai ne shafar kunne kunne yana cikin kai jazakallahu khairan tambaya ce mai muhimmanci ba mu ce wannan hadisin ba ce ba ya maganar kunne ba saboda me saboda akwai hadisi da yake cewa al-uzunani min ar-ra'si al-uzunani min ar-ra'si kunnuwa suna cikin kai kunnuwa suna cikin kai da aya ta ce famsahu bi ru'usikum ku shafi mai kanku har da mai gina har kunni take ne dan annabi ya fassara mana wannan ru'us din yace kunne na cikin ra'as din da aka ce a shafa sai malamai suka ce karkashin nan za mu ɗauki fa'ida guda biyu fa'ida ta farko ashe yadda shafar kai yake wajibi shafar kunne ma cikin alwala ne wajibi sannan kuma ruwan da ka amfani da shi wajen shafar kai kuma da shi ne za ka yi mai za ka shafi kunne ba sai ka taɓa wani ba ta jididul ma ilahu ma din nan ba ya da asali a sunna dan annabi ya ce al-udunani min ar-ra'si to kaga anan gure idan muka bi sunnar annabi sai mu gafara lan alwala na farko wanke fuska na ciki da farko dai niyya na biyu wanke fuska ba haka bane ba aha wanke hannaye zuwa gwiwar hannu ba haka bane ba shafar kai shafar idan muka ce shafar kai kunne ya shiga ciki ba sai mun maimaita shi ba da an ce kai ka fahimta cikin kwakwalwarka cewa kunne ya shiga ciki tunda annabi ya ce al'uzunani min ra'asi hadisi ne kuma kusan mutawatir ko wani abu makamancin haka to shikenan al'uzunani min ra'asi a kaga kunne ya shiga ciki sannan sai me kuma kurkure baki da shakar ruwa duk su ma menene yanzu mun samu guda nawa a'a niyya wanke fuska wanke hannaye zuwa gwiwar hannu shafar kai don warwarewa shafar kunne amma mun ɗauka ɗaya ne sun zama hudu wanke kafafu har zuwa ina aha idan sawu to sai mai kuma kurkure baki ba shi da ba kenan to shaƙa ruwa da fyacewa wannan duk abu ɗaya ne mu ɗauke shi nawa kenan bakwai kenan to shi kenan a almuwalat jerantawa wanda mu muke ɗaukar shi a matsayin sunna menene jerantawa lalle sai ka yi niyya sannan ka wanke hannu lalle sai ka wanke hannu sannan ka kurkure baki sai ka kurkure baki sannan ka wanke mai fuska sai ka wanke fuska ne sannan ka yi wannan tartibi kenan ka nake son ce tartib tartibi din nan cewa wannan ake fara yi sannan wannan sannan wannan me matsayinsa shi ma wajibi ne cikin alwala kaga shi kuma a ahalari muna sa shi a cikin sunna ne kenan dan tartibul fara'id shi kuma sunna ne amma wajibi ne dole ne saboda nasu qur'ani haka ya kawo su ko ba taba samun annabi ya kaita daya kafin daya ba haka yake yin su a jere cikin dukkan aikinsa abinda annabi ya dimanta kuma ya zama wajibi kenan abinda annabi ya dimance shi yau da gobe ya zama wajibi kenan sai dole in an samu wata karina da ta fitar da shi daga wajibi da haka wannan tartibin shi ma dole ne kun fahimta da kyau a idan ka ce ba dole bane ba ma'ana kana nufin yanzu kawai sai mutum ya zo alwala kafin ya yi komai sai ya wanke kafafunsa <laughs> sannan ya koma ya wanke hannu sannan sai ya zo kuma ya wanke a hannaye zuwa gowar hannu sannan ya koma ya kurkure baki alwalarsa ta yi wanda suka ce suna ne kaga alwalarsa ta yi amma tun da wajibi ne a yadda muka fahimta koyarwar annabi kaga duk wanda ya wannan shi ma san bai alwala kaje to amma alfauru da addalk da muke sa shi cikin wajibi alfauru shine yin alwala a lokaci guda cikin sauri ɗaya ba tare ba wa ana nufin mutum yayi gudu ba ko su malikiya ba suna nufin alfauru kai maza ka fara kai maza kai maza ka kare ba haka ake nufi ba ana nufin kana gama wannan gaba ka shiga waccan ba tare da jinkiri ba kana gama ka shiga wannan kana gama ka shiga wannan har ka kare gaba da shi ake nufi to wannan meye matsayin sa wajibi ko ba wajibi ba an taba samun waɗansu daga cikin sahabbai suna cikin alwala sai ruwa ya kare musu sai ya tafi neman ruwa da ya je samu ruwan a inda yake sai ya ci gaba daga inda ya bari ɗazu ya faro ta daga farko ba akwai asarun na sahaba da suke nuna haka da sun ɗauki faur ɗin a matsayin tilas ya fara alwala ya zo wajen wanke fuska sai ruwa ya ƙare daga nan inda kake sai ka tashi ka je ka neman ruwa idan ka dawo me za ka yi kenan sai ka faro daga farko tunda alfawar wajibi ne ko farilla ne fauru kuma shine yin alwala gaba daya a cikin gudanarwa daya to amma tun da ya ci gaba daga yanda ya tsaya ya nuna alfawar wurin wurinsa ba menene ba ba wajibi bane ba addalku kuma suna cewa wajibi ne suka ce domin musamman ghasl dole sai akwai dalka a ciki sannan ya zama alghaslu zuwan ruwa kadai ba tare da gurzawa baya zama wajibi amma baya zama alghaslu kai amma a zance mafi inganci zuba ruwa kadai ko da baka cuɗa ba shi kuma ka riga ka biya bashi ka riga ka biya abin da ake bin ka wannan hadisi muttafaqun alaihi yace at-tauru shibhu at-tas abinda yake nufi da at-tauru wato wani abu ne da ya kama da at-tas at-tas shine mazubin ruwa shi ma kaman kasko sukan ce at-tas suna nufin kasko an gane ko kama awwalatul aya kamar yadda aya ta fassara الحديث التاسع حديث نترى عن عائشة رضي الله عنهما to mun kusa tsayawa kenan عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله an karɓi hadisi daga Aisha Allah shi kare da gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za Allah tsara da mun ce Allah tabbata gare shi ya kasance yujibuhu tayammunu farawa da dama na birge shi fi tana'ulihi wajen sanya takalminsa wata tarjulihi ko taje gashin kansa wa tuhurihi ko tsarkinsa abinda take nufi tsarki alwala ko wanka annabi na son ya fara da bangaren dama sama daga bangaren hagu sallallahu alaihi wasallam wa fi sha'anihi kullihi haka cikin dukkanin sha'aninsa sallallahu alaihi wasallam wato sunna ce yanzu ka fita daga masallaci zaka sa takalmi ka fara sa kafar dama sannan ta hagu in zaka sanya takalmin ka haka idan annabi zai taje gashin kansa ko zai taje gashin gemunsa yakan fara daga bangaren dama sannan bangaren hagu sallallahu alaihi wasallam haka yake cikin wanka yakan fara da dama sannan hagu cikin tsarki sai ya ce wa fi sha'anihi kullihi haka cikin dukkanin sha'aninsa to amma a nan gurin malamai na tattaunawa suka ce cewa cikin dukkanin sha'aninsa wannan ne mafi rinjayen faruwa amma in ba haka ba akwai ababen da annabi ke fara su da hagu an fahimta ku kamar shiga ban daki idan annabi zai shiga ban daki yana fara shiga da wasu kafa da kafar hagu wannan ne abin da ya tabbata a sunna kaga wannan ya zama khilaful asl kenan khilafin gabatar da dukkan dama cikin abu fitowa daga masallaci ko da ke ba hadisi ya nasanta ba a nasi karar haka bai zo daga annabi istihadi ne malamai suka cewa dai a fara daga ina hagu amma in za a shiga masallaci da in za a fito fa daga hagu suka ce abin da dai muka fahimta shine duk cikin al'amurra na shari'a ko ababen da suka shafi ado ko ababen da suka shafi karamci to annabi na farawa da dama amma duk abin da ya shafi gusar da najasa to annabi kuma na yi da hagu ne na gusar da najisa gusar da dace na yi da mai hagu amma idan abu ne zai yi wa wani karamci zai yi kyauta zai bayar zai karba zai yi ado kama zai sanya tufafinsa to in wando ne ma ka fara sa kafar dama sannan ta hagu in ma riga ce hannun dama ya fara shiga sannan na hagu dan wannan shi da abin da ya fi dacewa kai haka in wani abu ne za ka raba wa mutane nan ga wani a dama nan ga wani a hagu fara ba na dama sannan na hagu hannu za ka bayar a gaisa mutane guda biyu ga ɗaya a gaban ka a daman ka ɗaya a hagun ɗinka fara ba na dama sannan na hagu wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da ruwan aka kawo annabi ya sha nan sa dama ga samari su abdullahi dan abbas waye waye da sauransu nan gefensa na hagu ga dattijai su abubakar annabi ya sha ya rage kuma ya san sahabbai na bukatan sauran ruwansa saboda tabarruki da abin da annabi ya rage kun gane ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli dama ya ga matasa ne ya kalli hagu ya ga dattije ne sai ke cewa to yaya matasa ku yafe haƙƙin kuma na in baiwa dattije daga hagu su fara zuwa kafin ba su Abdullahi da Abu ce ni kan bazan yafe ba wannan abin mai albarka lalle sai ni na fara sha kafin wani tunda na haƙƙi na ciki sai annabi ya fara ba shi sallallahu alaihi wasallam <laughs> wato majalisin annabi idan mutum na shiga cikin su zai ta daukan darasi mai tarin yawa rayuwa akan sunna ba abin da ya fi ta dadi cikin kwanciyar hankali kaga da dattijai suna da nauyin su da annabi yake kallo to amma duk da haka tun da dama ake farawa sai ya nemi izinin su kafin ya wancan wanda da sun ba da izini da an yi su kuma inda wani abu ne na duniya ba tabarruki ake nema ba da sun fifita dattijai din amma tun da tabarruki ne sai suka fifita kansu kafin su yi bidoni shine daga nan gurin malaman usul malaman qawaid al-fiqhiyya suka dauki ka'idar cewa la isara fi sa'at la ba Allah ce ba yusiruna ala anfusihim walau kana to wannan isar din ka fifita dan uwanka akan kanka wannan shi sahabbai so gada mutanen Madina su fifita yan uwansu sama da su kana jin yunwa an baka abinci sai ga dan uwanka da jin yunwa sai ka fifita garishi ya fara fi sama da kai da wannan suka yi fice Allah madaukakin sarki ya rubuta tarihin su cikin Qur'ani ya zama abin karantawa ila yawmul qiyama to wannan fifita dan uwanka da zaka yi shin cikin kowane abu ne sai malamai suka ce ba cikin kowane abu ba in abu na duniya ne sai ka fifita shi sama da kanka in abu na neman lada ne ka fifita kanka sama da shi ina fata an fahimta an zo sahun gaba za a shiga ga ka ga wani dattijo zai shiga sahun gaba to nan gurin ba cewa a ah, bismillah ana ana a ah, bismillah a ah, bismillah ba wani nan kawai ka shige saboda menene a wannan sahun gaban falala ce sama da na biyu to dan me zaka fifita wani da wannan falala sama da kai amma an kawo ruwa kana jin ruwa wani na jin ruwa bismillah suka ce a a fara da wani da bismillah an kawo abinci ana jin yunwa kai ma kana jin yunwa dan uwanka na ji ka fifita shi akan ka wannan kana da lada mai yawa amma a cikin babin da'a ba la isara fi ta'at ku rike wannan matsayin ka'ida duk babin da'a babu isari an fahimta ku kowa zai kokarin ya rigayi ne kawai wani ba zai yadda ba wani ya riga shi kowa yana rigingeniya ne sai da annabi ce da kun san abin da ke cikin sahun gaba da kiran sallah da sai dai ayi kuri'a ba za ku yadda ba kullum mutum ɗaya na sahun gaba an gane wannan da kyau da haka dai wannan hadisi abin da yake nunawa kasancewar annabi na fifita dama cikin dukkanin al'amuransa wannan cikin al'amuran da suka shafi karamci ko suka shafi halayya na gari amma cikin duk abin da ya shafi ba karamci ba kamar wasu da najisa ko na makamancin wannan annabi na yi da hagu sallallahu alaihi wa sallam hadisi na karshe da zamu tsaya kansa dan shine a karshen wannan babi dan naga in zamu tashi gobe sabon babi ne sai ku yi hakuri mu karanta shi dan gobe sabon babi ne ko wannan hadisi na karshe an nu'aymin al-mujmir an abi hurairah radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حديثنا قوم كنا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يثيل غرته فليفعل وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وأن حديثي an karɓo daga المجمر al-Mujmir ɗaya daga cikin saboda ɗabi'ansa kullum ya samu ɗan kuɗinsa zai je kasuwa ya sayo turaren wuta ya zo ya kunna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutane su ji kanshi dan mutane su ji kanshi ya samu lada ya aka ta masa na'ayib al-mujmir wanda wato mai kunna mutane turaren wuta masallaci kenan ashe shi ma ya da falala ga shi ya zo cikin hadisi an an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da mutum Allah su tabbata gare shi annahu qal annabi ya ce inna ummati lalle al'ummata yud'auna yawmal qiyama za a kiraye su ranar tashin kiyama kira na karamci don girmama su gurran muhajjalina a halin kasancewarsu gurran suna masu kyallin fuska hasken fuska muhajjalina suna masu kyallin hannaye da kafafuwa min asarin wudu saboda alamomin alwala da ke tattare da su a cikin alwala ba kana wanke fuska ba ba kana wanke hannu da kafa ba wannan wurare da kake wankewa za su tashi suna hasken ranar tashin kiyama annabi ce da wannan za a gane al'umma ta za a kiraye su ana kiran su kai waya ka gansu sai ka gansu zo haka to wannan al'umma da annabi ke magana a kanta al'ummar annabi iri biyu ce akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ummatu da'awa al'ummar da aka turo annabi cikin su cewa ya kiraye su da wanda suka ansa da wanda basu ansa ba dai waɗannan ana kiransu al'ummar annabi a rayuwar mu ta yau da mu musulmi da waɗanda suke arna irin su Bill Clinton irin su abin nan Netanyahu irin su Boris Yeltsin ga sunan kaji boris ai ba za a abin kirki ba da sauran ire-iren su dukkan waɗannan ta fuskar da'awa an turo annabi kiraye su amma sun ansa to waɗanda suka ansa kaɗai ake kiransu ummatul ijaba waɗanda ba su kira ba su ansa ba su sun shiga cikin ummatul da'awa ne amma wanda suka ansa ana kiransu su ummatul ijaba to sai annabi ce inna ummati lalle al'ummata auna za a kira su ranar tashin kiyama gurran muhajjalina suna masu kyallan fuska da hannaye da kafafuwa to wannan al'ummar wacce kenan ummatu dawa ko ummatul ijaba ummatul ijaba kadai dan ba dukkanin ummatul dawa zai samu wannan ba sai in mutun na cikin ummatul ijaba min asar al-wudu lafazin gurran jam'i ne na lafazin al-agharru wanda al-agharru daga lafazin al-ghurratu ne al-ghurratu kuma shine bayadun fi wajhil faras haske da ake gani a goshi ko fi jabhatil faras haske da ake gani a goshin doki za a ga bakin doki goshinsa da fari wani lokaci ko jan doki goshinsa da fari wannan farin shine gurra din sunan wannan farin kenan al'azarru ma'abucin wannan farin in ɗaya ne in jam'i ne sai a ce musu gur kamar yadda muhajjalina daga at-tahjil ne at-tahjil kuma shine bayadun fi qawa'imil faras za a ga wani lokaci farin doki amma kafafunsa da ratsin launin bakin doki kafafunsa da launin fari ciki ko ja kafafunsa da launin mai fari to wannan shi ake kira at-tahjil wato muhajjalina wato masu kyallin hannaye da kafafu kenan za a tashi mutane na al'ummata suna kyallin fuska suna kyallin hannaye da kafafuwa gurran masu kyallin fuska muhajjalina masu ƙyalli ko hasken hannaye da kafafuwa kun fahimta min asar wudu saboda alamomin alwala wannan haka annabi ce faman istata aminkum an yutila ya falyaf'al don haka duk wanda ya sami ikon tsawaita gurra dinsa hasken goshinsa falyafa alto sai ya tsawaita shi wa fi lafzin a wata riwaya yace ra'aitu abu hurairah ta yatawadda abu nu'aym ko nu'aym al-mujmir yace ga abu hurairah yana alwala fa ghassala wajahu wa yadayhi ya wanke hannayensa da fuskarsa hatta ka da ya bulgul manki bai ne wajen wanke hannaye ma har sai da ya kusan kawo manki ka fada ga Abu da kenan yana tai har sai da ya kai wajen manki bayin dinsa sun magasal rijlaihi sannan na ga yana wanke kafa hatta rafa ila ne har sai da ya kawo zuwa kauri nan wajen wajen wanke kafa kuma Abu da kenan sun makala da yayi haka sai ya ce ji. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi na cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu yace wanda ya sami ikon tsawaita gurra dinsa hasken goshi wa tahjilahu ko hasken hannu da kafa to ya tsawaita din wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na muslim yace sami'tu khalili naji ba daɗi na alkhalil wanda ake wa kauna ta ƙarshe wanda ba wanda ya samu irin ta da haka sahabbai na kaunar annabi sama da kowa a duniya naji khalili na yana cewa ya kulu na cewa tablugul hiliyatu min almu'min ado zai isar wa mummuni ranar tashin kiyama haisu ya bulgul wudu inda alwala take isuwa haka zai yi ado da wannan wuri wato duk inda ya wanke wanke cikin alwala zai tashi yana a kyalli kenan to wannan hadisi jumlarsa ta farko annabi ya faɗe ta amma jumlarsa ta ƙarshe ko ijtihadin abu hurairah ne kun gane da kyau wato kenan fadin cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athar wudu tabbas annabi ya faɗi wannan amma ƙarshen hadisin faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al ko fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al wannan shine ake kira mudraj mudraj a cikin ilmin hadisi al-idraj me idraj sahabi ya kawo hadisi sai ya ƙara wani lafazinsa a ciki ba tare da ya bambance shi da maganar annabi din ba idan mutum ya karanta hadisin sai ya ɗauka daga farkon hadisin har karshe din maganar annabi wanda a zahiri inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu nan shine karshen maganar annabi amma abin da ya biyo baya fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu zuwa karshe wannan maganar Abu Hurairah ce inda wannan magana ta tabbata daga annabi sai ya zanto da Abu Hurairah yayi na kawo nan gurin rabin kori wajen wankin kafa na wato ainihin wankewa har cikin ya sa dantse wajen wanke hannu sai zanto yayi so yake hasken ya tsawo ranar tashin kiyama amma ijtihadin sa ne ba na sun annabi bane kun gane wannan hadisi ne mudrak abin da ke nuna ijtihadin sa ne ba na sun annabi bane ba hadisai goma suka ro sahabbai goma suka rawaito hadisin cikin su gaba ɗaya ba wanda ya ƙara wannan kalmar sai Abu Hurairah sai aka fahimci da wannan taran da mutum ɗaya wa ake tsammanin zai kuskure wa ake tsammanin zai daidai mutum ɗaya ne za a fi tsammanin kuskure taran suna kan daidai tunda suka tsaya a can iyakacin hadisin kenan sannan wanda suka rawaito daga abu hurara gaba ɗayansu akwai mutane ma'abuta adadi wane da wane da wane amma ba wanda ya ƙara wannan kalmar kuma sai nu al-mujmir sauran ba su ƙara ba sai nuna wannan kalmar mudrak ce ta hanyar bincike na malaman ilimin hadisi dan haka abinda wannan riwaya ke nuna wa kenan ba za a aiki da shi ba sai malamai suka yi sabani waɗanda suka yi aiki da wannan hadisi suna ganin cewa idan mutum ya ƙara kan yadda annabi iyakance din nan bai yi laifi ba dan falala yake nema madogarar su wannan hadisi na Abu Huraira kenan idan ka zo gwiwar hannu sai ka wuce har ka shigar da dantse har ka zo kusa da kafada duk baka yi laifi ba su a wurin su idan ka zo idan sawu sai ka wuce har ka zo rabin koli ko kusa da gwiwar kafa duk wanda ba kai lafi ba a wurin su saboda wannan hadisi to amma hadisin kamar yadda muka faɗa ijtihadin Abu Hurairah ne ijtihadin sahabi ne ya saba abinda annabi ce kai sai ka tsaya daidai inda annabi ya tsaya ka kara da haka Imam Malik ce kar wanda ya kuskure kara kar wanda ya kuskure kara duk wanda ya kara yace tilka hududullahi fa fala ta duha kar ku saba wa a nan annabi ya tsaya inda ana karawa da an kara da haka kar wanda ya kuskure kara wannan istiyarin Abu Hurairah kenan saboda karancin lokaci wannan hadisin sai mu kyale shi a haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskuren harshe ko tuntuɓin wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah na'am Thank you. shi kare da ake wa farauta kare ne wanda sai an malantar da shi da Allah ce to allimuna hunna mimma allamakumullah fa kulu mimma amsakna alaikum sai ka ba shi horo na musamman ka nuna masa idan ya samu dabbar ba ci zai ba shi yasa annabi ce idan kare ya kama dabba sai ya fara ci to ba kai kama ba kansa ya kama da haka haramun ne kai ka ci amma idan ya samu dabbar shi dama yadda ake mata ai dukan ta yake ko ya kama ta ba tare da ya huda naman jikinta ba to wannan sai ka zo ka samu dabbar da ranta kaga za ka yanka in ka samu yadda ya tsalle da akanta kanta ko yadda ke ta ko ya ji mata abin nan ya hada ta da bango ko wani abu haka ta mutu dan kanta to shikenan ya halatta ka ci ka fahimta amma idan ya fara ci kaga ba za ka ci ba hmm. ci gaba ba komai ba bai ci ba kuma me sa wannan ku bambance tsakanin wancan da ruwa abinda za ku ce mun shine wato to idan yahuda fa ai gashi yahuda da bakinsa ba a jin tsoron kwayoyin cutar da ginan su shiga to mutum na cin naman ne danye ko bayan ya dafa kan sai ka dafa ko ka gasa wanda dafa din nan na kashe kwayoyin cuta in ba haka bayan dan naman da muke siya akan titi dinnan da kudaje ke hawa su ne ba ta zuba a ciki ai ba abin da babu amma cikin taimakon Allah tunda ana dafawa sai ka ga ana samun rangoman al'amura kun bayyana nan da kyau karka tambaye ta wannan ayar kyale ta ce wani lokaci dan ba ta cikin tsarin karatun da muka yi yau dan karka fitar da mu daga inda muke ciki duk mai tambaya ku rika ya hankali cikin abin da muka yi don mu kara fito da ababen da kila cikin darasi mun fito da su fili ba ku yi hakuri wani ya hakuri mana ce ya hakuri sauke hannun yawwa wani nan guri yake cewa an cewa wa afiruhu saminata kaga tambaya ce mai muhimmanci wanki na karshe a sa abin nan to ai mun yi magana a cikin muka ce ruwayar da ta inganta shine ruwayar da take cewa so bakwai kuma na farko ne za a sa abin nan wannan riwayar ta zama shazza ta saba waccan domin daman shi shine mukhalafatu thiqa li thiqat aw al-awsaq minhu sika amintacce ya ruwaito hadisi ya saba waɗanda suka fihi amintuwa saboda adadin su fi yawa ko da matsayin su ɗaya sai a ranjayar da ruwaya su ta zama mahfuz tashi kuma ta zama shazza kenan saboda haka wannan riwaya ta cewa wankin karshe ke sa kasa riwaya ce wadda take shazza wadda take ta farko cewa ulahun nabi ita ce ta daidai mun faɗi wannan ko cikin darasi don ku ƙara fahimta don wani ya rubuta wannan na'am shi asuwakin hukuncinsa daban cewa ka sa yatsa kulkure bakin shi ma kuma hukuncinsa daban shi asuwakin mustahabi ne sanya dan yatsa din ko sanya wani itace wannan mustahabi ne amma ka sa ruwa ka fitar wannan ya zama wajibi idan ka idan ka shaka a da da za ka tace. waɗansu suna nuna kowanne kai da shi yayi hmm. yayi yanzu shi na abin da wannan ya tambaya na'am dole ne mutum kafin ya rola sai ya niyya mana inna malamalu bin niyyat shine hadisin jiya da muka karanta shi yasa ba ma maimai ne amma ba da haka bayan mun faɗa tun jiya cewa kowace irin ibada to shine dalili ba ma mai ne ya haƙuri niyyar alwala kuma za ka yi ta ne daga lokacin da za ka fara alwala din kuma niyya ɗaya ake yi ya haƙuri niyya ɗaya ake yi za ka yi niyya kafin ka fara alwala yake nan kuma niyya ɗaya ake yi kaga abu biyu me yasa na ce haka saboda akwai waɗanda suke ganin niyya biyu ake na farko za ka yi niyya ta sunnoni a wurin su wanke hannu kurkure baki shakar ruwa duk sunna ne da haka lokacin nan za yi niyyar fara sunnoni ne idan ka zo wanke fuska sai ka yi niyyar shiga farillai kuma wannan ba da asali daga annabi asalin zance shine zaka yi niyyar alwala gaba ɗayanta abin da ke ta na sunnoni da farillai da za ka kulla niyyar zaka yi alwala yaushe lokacin da zaka fara sannan kuma duk inda niyya take ana yin ta ne a zuci ba a furta ta da baka faɗin niyya da baka bid'a ne baya da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam niyya mahallu halqal ko da a cikin umdatul bayan fi ma'rifati furudul ayan sharhin ahlari abinda suka ce kenan furta niyya da baka bid'a ne saboda haka ana yin niyya ne da zuci da haka da ka zo ubangiji ya san zuciyarka mai kana fata sannan wani abu da ya kamata mu cike da shi alwala zikiri guda biyu gare ta zikirin farawa da kuma zikirin karshe me zikirin farawa lokacin da zaka fara Allah dole kai bismillah wannan mun manta da shi da zuwa wajen kirgen farillai bismillah farilla ce cikin alwala saboda akwai hadisin la wudu liman lam yadhkur Allah alai babu alwala ga dukkan wanda bai bismillah ba da zama manta shi lokacin da muke lissafa farillai lalle wajibi ne mutum ya bismillah bismillah nan ba wai zai ce bismillahir rahmanir rahim zuwa karshe ba bismillah shikenan hadisai sun tabbata kan wannan wannan shi kaɗai ne zikirin da ake daga nan sai na ƙarshe idan mutum ya ƙare alwala ɗin gaba ɗaya zai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin zai tsaya daidai nan kalmar wa ja'alni min ibadika salihin dha'ifi ne wannan hadisin bai tabbata ba daidai nan kawai zaka tsaya lalle ka fara da ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وخلاص ينتهي هنا قال واجعلني من المتطهرين ضعيف غير ثابت ذاك ان ديدينا متون زي mutum zai tsaya an fahimci wannan da kyau banda wannan bismillah da wannan da ake da karshe babu wani zikiri da ake cikin alwala a sauke hannunka da yansa dukkan abin da mutane ke karantawa cikin alwala wanda ba wannan ba ba daga annabi ya tabbata ba da ko wanda wanke fuska akwai karatun ta wanke hannun dama akwai karatun sa wanke hannun hagu akwai karatun sa dukkan wannan bid'a ce ba ta da asali cikin addini wannan abin guda biyu su kadai ne karatun da ake kuma kana alwala ya halatta ayi maka sallama assalamu alaikum ka ansa kana alwala ya halatta ka yi magana dan ka yi magana ba ka yi laifi ba alwala ka tana da ko wanda in sun fara alwala ba sa magana ko sallama haka yana wani karatu wannan karatun da kake ba ya da asali an sallama wajibi ne wai zahu yitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ba wanda ya haramta yin ana alwala cewa ba za a yi magana ba sallah ce ba a yi magana amma alwala za ka iya magana a cikin ta daga kai da ake a daga dan yatsa duk ba da asali duk bidoyi ne ma anzalallahu biha min sultan kun fahimci nan da kyau shi yasa nace muku abu biyu abu na farko shine me bismillah da ake a farkon alwala abu na karshe shine wancan Allahumma ij'alni zuwa اشهد ان لا اله الا الله Allahumma اجعلني من التوابين واجعلني من tatahirina shine annabi ce duk wanda ya alwala da Allah ce kuma ya karasa ya karanta wannan zikirin na bayan alwalan za a bude masa ɗaya daga cikin za a bude masa kofofin aljanna guda takwas zabo da ga dama shiga sallallahu alaihi wasallam a cikin surutu sai ku hana ni karasawa na'am ci inda ka ajiye shi don ba za ka shiga da shi gida ba wai sai ka shiga da shi gida to na da ba shi da ba to me ya cin karen shi da wannan bai ci karo da wannan ba wancan am ne wannan khas kai tsammanin ka tun da kare na farauta ne annabi ya ce kana shiga da shi gida annabi ce kar wanda ya riki kare sai dai na farauta ko na gadi wannan ya zo me kenan to gaskiya ya zama istisna wancan hukunci na umum yana nan ba za a shiga gida da kare ba inda wata manufa ne ba guda biyun nan ba kenan kar ka ce wai na farautar shi ma ba za a shiga gida da shi ba sai a ajiye shi a waje a yi masa rumfarsa wa ya ce maka ba wanda ya ce maka haka hadisin kar a shiga gida cewa kar a ajiye kare a gida duk wanda ya ajiye kare a gida a kowace rana ladansa yana raguwa yana nan ya shafi kowa da kowa sai annabi ya ware wannan mutane guda biyu wanda garin zai masa gadi da wanda zai farauta su ban da su saboda haka duk wanda ya je kare dan ya more ya rika kallon kare fa kaga kullun zai rage masa lada ko mala'ikun rama ba za su kiwo yana tigi ba dai gadi muka ce ba to kare baya gadin da aka gadin gida kawai banda na dabbobi duk zai shiga ciki na eh, mazi na jasa ne don haka idan mutum ya rola mazi ya fito na farko alwalar ta kare sannan kuma inda mazi ya taba dole sai ya wanke shi